This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Zarawa fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a ɗaya ga watan Maris shekarar hudu. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je da al'amura wato al'umma ke tofa albarkacin bakin su dangane da sanarwar da shugaban Hisba ta Kano a Najeriya sannan na malamin nan Shak Ibrahim Daurawa ya fitar yana cewa ya sauka daga kujerar shugabancin hukumar ta Hisba. idan malamai za su shiga gwamnati su rika yin taka tsantsan idan duk abin da zai shiga zai zuba da kiman malamai komai duk sanda ka rike da kake wa mutum kana malami gara ka haƙura ka rika yin nasiha idan shirin ya shiga makwabciyar najeriya wato niger za a ji yadda jama'a musamman mazauna kan iyakokin kasashen Nijar din da Najeriya da ke cikin akuba tun tsawon lokacin sakamakon rufe kan iyakoki ke mamakin ganin mako guda cir da cirewa Nijar din da wasu kasashen Afirka uku takunkuman da ECOWAS ta kakaba har yanzu shiru kake ji game da sake buɗe iyakar Najeriya da Nijar. ga an bude ba daji ne ka zaga yan bi yan tayi kuma don mafi yawan direbobin mu da na illela da na kwanne da na sakkwato daji muke bi tun lokacin da aka ce an bude har yanzu mu ga direba mai bi buda sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da sauran rahotanni amma da farko ga zara ufage da labaran duniya jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci mutuwar akalla falasdinawa 112 da ke kokarin karbar agajin jin kai a birnin gaza ya janyo yin allah wadai daga ƙasashen duniya a yau juma'a bayan da shaidun gani da ido da jami'an kiwon lafiya na gaza suka ce lamarin ya faru ne sakamakon budewa falasdinawa wuta da isra'ila ta yi isra'ila dai ta musanta hakan inda ta ce mutane da dama ne suka yi turmutsitsi da tattake juna inda kuma motocin agaji suka bi ta kan wasunsu da farko jami'an asibitin gaza sun ba da rahoton cewa isra'ila ta kai hari ne kan jama'ar da suka taru a da'irar alnabusi da ke yammacin birnin gaza shaidu daga baya sun ce sojojin isra'ila sun buɗe wuta yayin da mutane ke ƙoƙarin ciro fulawa da kayan abincin gwangwani daga cikin motocin agajin da farko dai jami'an isra'ila sun amince da cewa sojojinsu sun buɗe wuta suna masu cewa sun yi hakan ne saboda a tunaninsu mutanen da ke garzayawa zuwa motocin agajin wata barazana ce sai dai a wata sanarwa ta faifan bidiyo da aka wallafa daga baya a jiya alhamis a dandalin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter mai magana da yawon rundunar tsaron isra'ila ya ce sojojin sun yi harbin ne domin yin gargaɗi da tarwatsa taron mutanen da take magana yayin da take cikin jirgin shugaban amurka na air force one da ke tafiya tare da shugaba joe biden zuwa kan iyakar amurka da mexico kakakiyar fadar white house olivia dalton ta shaida wa manema labarai cewa wannan sabon abin da ya faru na bukatar a yi bincike sosai hukumomin taliban a afghanistan sun yi gargaɗin hana 'yan jarida mata da mata baki ɗaya shiga kafafen yada labarai sai dai idan sun bi ka'idar sanya tufafi wanda idanuwansu kaɗai za a iya gani cibiyar 'yan jarida ta afghanistan ko kungiyar 'yancin 'yan jarida afgc ta ce muhammad khalid hannafi shugaban kungiyar inganta nagarta mataimakin ma'aikatar taliban ya yi wannan gargaɗin a ranar larabar da ta gabata yayin da yake ganawa da 'yan jarida a kabul a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafinta na intanet afjc ta ce kakakin ma'aikatar abdul gafar faruk yana ba da shawara a wurin taron cewa su kiyaye ka'idojin tufafi masu kyau inda suka nuna hotunan mata sanye da bakakken kaya da mayafi waɗanda aka rufe fuskokinsu idanuwansu kawai ne a bayyane faruk ya kuma ba da shawarar cewa gidajen yada labarai su guji yin hira da mata waɗanda ba su bi ka'idar sanya hijabi ko rufe fuskokinsu baki ɗaya ba shawarar ta ce hannafi ya yi gargaɗin cewa rashin bin waɗannan ƙa'idoji na iya haifar da yiwuwar haramtawa duk macen da ta karya ƙa'ida aiki a kafafen yada labarai shugabannin majalisun dokoki na kasashen turai 23 sun yi kira ga kakakin majalisar dokokin amurka mike johnson da ya jajirce wajen nemar wa ukraine karin taimako a yakin da take yi da rasha sai dai kuma johnson ya ce matsayinsa bai canza ba cewa dole ne majalisar dokokin amurka ta tabbatar da tsaron kan iyaka amurka da mexico da kuma samar da isassun kudaden gudanar da harkokin cikin gida na amurka kafin su bada wani tallafi ga kasashen waje sojojin ukraine da ke yaƙi a kusa da birnin bakhmut da ke gabashin ƙasar sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai da harsasai don daƙile harin da sojojin rasha ke kaiwa akan haka ne shugabannin majalisar dokokin turai 23 suka yi wannan kira kai tsaye ga kakakin majalisar wakilan amurka don samar da tallafi ga rundunar sojin ukraine don ta samu karfin yakar rasha Shugaban Amurka Joe Biden da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun je sassa daban-daban na kan iyakar da ta raba jihar Texas da Mexico a jiya Alhamis. Dukkansu sun isa yankin ne don jawo hankali akan karuwar bakin haure da ke neman shiga Amurka. amma sakonnin nasu sun bambanta da juna kuma sun nuna yadda 'yan jam'iyyun democrat da republican ke kallon wannan lamari mai muhimmanci a batu na zaben bana abu ɗaya da abokan hamayya suka amince da shi shine cewa matsalar yawaitar bakin haure na baya-bayan nan da ke tsallaka iyakar ƙasar wani abin damuwa ne sosai a garin brownsville biden ya yi magana game da dokar shige da fice wanda jam'iyyar republican ke adawa da ita yayin da trump ya bayyana lamarin a matsayin yaƙi kuma ya ce manufofin biden ne suka buɗe ƙofa ga dubban baƙin haure da ke shigowa amurka har suna zama masu aikata laifuka. Zarau aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a yau zamu mu faro shirin ne daga jihar Kano Najeriya inda sanannen malamin nan kuma shugaban hukumar Hizba a jihar Kano Sheikh Ibrahim Daurawa ya sanar da sauka daga kujerar shugabancin hukumar ta Hizba kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano. kamen masu aikata baɗala a wasu sassan birni da kewayen kano da damkewa tare da gurfanar da matashiyan nan da ke kalaman batsa a kafar sadarwa ta zamani wato murja kunya na daga cikin abubuwan da suka sababa tsamin dangantaka tsakanin gwamnan kano abba kabiru yusuf da shugaban hukumar ta hizba malam aminu ibrahim daurawa a taronsa da wasu rukunin malamai na kano a jiya alhamis gwamnan na kano an jiyo shi yana kushe ayyukan hukumar ta hizba al'amarin da ya sanya malam ibrahim aminu daurawa sauka daga shugabancin hukumar a yau juma'a sunana magaja ahmad abubakar alan idan malamai za su shiga gwamnati su rika yin taka tsantsan idan duk abin da zai shiga zai zuba da kimar malamai komai duk san da kake da kake wa mutum kana malami gara ka haƙura ka rika yin nasiha domin fi sabilillahi shigan da daura gwamnati ya afka kansa cikin gwamnati da siyasa gaskiya bai wa mutane mamaki kana malami ya kamata ka san mai hangen nesa sunana sabiti garba bata kamata a ce mai girma gwamna kana lamba daya ko ka shiga duniya kana kamar aibata shi dan kamar maganar da ya faɗa kamar aibatawa ne nan shi sa shi kuma abin da ya masa yanzu kamar bai ji daɗi ba a matsayin shine ya daɗa shi gwara sauka a karan kansa kafin wani abu yiwuwa ni dai abin da na fahimta kenan sunana musa zangina adam abin da shi gwamna ya yi kamar akwai gyara a cikinsa saboda ita ita hukumar hizba din nan a karkashin sa take matsayin sa na gwamna kuma duk abin hizban nan ta yi aiki ne wanda idan akwai gyara a ciki shi ya kamata ya kira da wasu ma iya cewa kamar ya daba kansa ne al'ummar jihar kano kenan suke tsokaci akan wannan batu gabanin kafa hukumar ta hizba a hukumance zamanin gwamnan kano santa ibrahim shekarau a shekara ta 2003 wasu rukunin masu kishin musulunci ne suke gudanar da ayyukan hizbar mai zaman kanta lamarin da manazarta ke cewa siyasa ta taka muhimmiyar rawa wajen karfafa ayyukan hukumar hizba a jihar kano da ma wasu sassan arewacin najeriya Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine babban daraktan hukumar na farko a Kano bayan kafarta a hukumance. Babbar rawar da siyasa ta taka game da hukumar Hizba dora ta kan doka irin ta zamani ta yadda um, za ta iya kai ƙara za a iya kai ƙararta sannan da warewa wato ma'aikatan Hizba allowance da ake biyan su da kuma naɗa mata shugabanni da ba ta kayan aiki da ba ta mutsuguni duk wannan ya daɗa inganta yadda ya kamata aikin hizbar ya zama ya kasance. Sai dai a yayin da ake samun rashin jituwa ta fuskar gudanar da aikace-aikacen hukumar hizba a tsakanin shugabannin siyasa da jagororin hukumar. Wasu malamai a Kano na bayyana fargaba game da makomar ayyukan hukumar. Hanyar da aka faro kuma a gwamnatance abun yake nunawa makomar hizba a kano dan kato da gora ma sai sun fi yan hizba kwarjini a jihar kano saboda yanzu maganar da mai girma gwamna ya yi dangane da abin da ya shafi hukumar hizba na wannan kame da suka yi to fa ya fasa ki abin nan ne maciji ne a cikin ciyawa saboda me saboda duk yanzu masu badala hizba ba za ta kwarjini a wajen su ba abin da kawai za su gano shine cewa tun da gwamna yana tare da su so da bai kamata ya bi wannan usulumin ba kuma in ya bi ma to su kuma waɗanda suke masu shedanci shi ma sai juyo kansu Malam Rabi Musa Abdullahi kenan guda cikin malaman musulunci a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. An gaida mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda 'yan kasar da ma 'yan Najeriya da ke kan iyakokin kasashen biyu ke ci gaba da mamakin ganin kusan mako guda cir da sanar da ɗage takunkuman da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta zirga wasu kasashen Afirka hudu da suka hada har da Nijar din. mazauna kan iyakokin kasashen Nijar da Najeriya ke mamakin ganin har yanzu Najeriya bata buɗe kan iyakar ta ba balle 'yan ƙasar su samu su ɗan numfasa. kwanaki shida biyo bayan ɗage takunkuman da ecowas ta karkaba wa ƙasashen jamhuriyar niger mali burkina faso da gine conakry har zuwa ranar yau iyakokin jamhuriyar niger da benin da niger-nigeria gefen jihar sokoto kan suke abinda ya sama zabiru abdurrahman mai nazarin al'amuran yau da kullum cewa to sun fito sun faɗa cewa sun buɗe buɗe to amma yanzu tsawon kwana shida kuma ba wani al'amari wanda ya canza dangane da buɗe buɗen nan mu abin da muke nazari shine watakila ko su hukumomin da suke tsare da bodan ba su samu takarda rubuce ba umarni daga sama ta bangaren shi ainihin shugaban kasa na nigeria tunda shi shugaban kasar nigeria kamar shugaba ne na ita kanta kungiyar ecos to nan umarni yana tasowa ne daga kungiyar su ma yan nijar da ke kan iyakar illela local government ta jihar sokoto da birnin kwannin jamhuriyar niger na ci gaba da nuna mamakin su game da kasancewar iyakar najeriya gari a kulle abdulkadir nake to musamman abin da a wannan matsala ba an ce muna takunkumi an hidda kuma bododi muka dibe an ce an buɗe kuma ba mu ga ba gani kasa ba saboda ba mu ga hanyoyi mutane ya kai da kawo ba ba a bude ba kenan faɗi na ɗaya an kai ga takarda kuma manya sun magana to mu talakawa a ana aka ni da mu eh ba su magana to mu talakaya za mu yi mu cika mu ko ko a aka so da mu tasu mai kasu ta balo Niger an ce an bude boda tsawon mako guda an bude takunkumi to mun ji ga hadi amma ba mu gani a kasu ba a yau dai idan za ka ta illela sai ka sabka kasa wanda zai hito daga illela zo kwani sai ya sabka kasa kenan ko inda an buda da kowa ya bi ta saman guduran ya wuce sun yi shuru shuru muna son su yi magana saboda maganar da aka faɗi wajen ta in ta tabbata gaskiya ne amma yin shiru haka ba mu iya mu gane gaskiya duk da kanwar jaci a bangaren yan najeriya da ke kai komo a wannan iyakar inda suke ci gaba da talibibin wannan lamari dura sunana lokacin da an ka inda aka gangarawa kasa har yanzu nan da aka gangara ba a bi kwalta a bude kwalta ba dan dai ban gani ba ni dai ko ba gaskiya ba har yanzu kasa na haka gaskiya dai mu gare mu ba a bude ba dan ko shi muna shiga ni dai ban ga an bude ba daji ne kaza ga yan bi yan tayi kuma don mafi yawan direbobin mu da na illala da na kwani da na sakkwato daji muke bi tun lokacin da aka ce an bude bi har yanzu mu ga direba mai bi buda ba ya bai wuce mu dai ba mu gani ba muna dai bi daji muna gara muna taya muna yau abincin mu dawo a cewar wani dan kasar Benin da muka zanta da shi ta manhajar WhatsApp kin bude iyakar ta da jamhuriyar Niger ta yi da kasar Benin dole ne sai diplomasiyar kasar Benin ta shiga nata aiki inda yake cewa Le Benin est allé ouvrir ses frontières benin ta buɗe ta ta iyaka amma jamhuriyar nijar ba ta buɗe ba saboda abinda na karanta a wata jarida na cewa hukumomin jamhuriyar nijar sun yi hakan ne saboda sojojin faransa da aka koro daga jamhuriyar nijar na nan benin jibge a iyakar nijar da benin to don haka muna kira ga diplomasiyar kasar benin da su gana da hukumomin jamhuriyar nijar don su ma su buɗe tasu iyakar don al'ummomin biyu su soma walwala aux deux peuples-là, vraiment de commencer par, par travailler librement. A nasu ɓangaren 'yan Nijar da ke zamne a ƙasar Benin musamman a Kotonu sun shawarci ƙasar jamhuriyar Nijar kar ta bude iyakokinta sai ta yi ganawa ta garin da garin tsakanin kasashen biyu ta la'akari da matsayin da Benin ta ɗauka jin kaɗan bayan juyin mulkin da hambari bazu Muhammad kan kargal mulki a ranar 26 ga watan Yulin shekarar da ta gabata. Abdullahi dan cikin gida mai mazamni a nan kwatano dalilin da yasa aka rufe mana bodan nan ta ne ce nijar ba su buɗe boda ba wani dalili da yasa ba su buɗe bodan nan ba saboda sojojin nan na faransa na da aka buga cikin bene ni ina nan kwatano tun alif ɗari tara tamanin da takwas mu gaskiya mu rike nan ciki mu ba da goyon bayan ba nijar ta buɗe sai da in an zamana an tattama haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jagoriyar nijar An gaida haruna mamman bako masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan mai na kaina zan jagoranta. Wanda a yau za mu duba batun kirkiro 'yan sandan jihohi da shugaban najeriya bola tinubu ya ce za a duba kazalika za mu duba raɗe-raɗin da ake cewar an sanya dakarun da ke tsaron fadar shugaban najeriya zama cikin shirin kota kwana to ko mai zafi haka akwai kuma karin haske a dangane da rikicin da ya dawabe 'yan bindiga daɗi waɗanda yanzu haka suna can cikin daji suna kashe kansu da kansu wannan rahoton da wannan jaridar ta yanar gizo ta fitar ba gaskiya ba under daji united nations an ce ai mutum 400 at least to a police ma to nigeria ya kai miliyan ɗaya to a police barayin dajin nan suna bi suna kashe 'yan uwansu ta kansu To madalla. A farkon wannan mako ne aka yi ta raɗe-raɗin juyin mulki a Najeriya, inda wata jaridar yanar gizo ta rawaito cewar har shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi taron sirri da kwamandan dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa. inda ta ƙara da cewar har ma an umarci dakarun da su zauna cikin shirin kota kwana. Je amma kuma rundunar tsaron Najeriya ta fi da wata sanarwa inda take karanta wannan jita-jita. kakakin hedikwatar rundunar tsaron najeriya burgedia general tukur ismaila gusau ya mun karin bayani wannan rahoton da wannan jaridar ta yanar gizo ta fitar ba gaskiya ba ne kuma muna ganin sun yi shi ne domin cimma wani guri na kashin kansu kuma kamar da aka sani ita wannan runduna wadda take da alhakin kula da fadar shugaban kasa da kuma abuja da kewayenta ba wai sabuwar runduna ba ce a abuja nan runduna ce wanda an kirkiro ta tun lokacin sa abakar ta fawa ballewa tun lokacin hedikwatar najeriya tana lagos har aka dawo abuja suna ayyukansu kuma wannan abu da aka ce wai an gan sun baza mutanen su ba gaskiya ba ne wannan jarida ba mu san inda ta samu wannan labari ba kuma za mu ɗauki matakai na ganin cewa ba su sake da irin wannan rahoto. to komai masana ke cewa akan yadda sojoji suka yi saurin karaita wannan zargi farfesa abubakar umar kari masanin kimiyya ne a jami'ar abuja. to a karatawan tana kan gaba kwarai da gaske kamar kamata yi sojoji su gaba da biyayya ga shugabannin farar kula su ci gaba da kare demokradiyya duk da abubuwan da suke faruwa mulkin soja fa ba zaɓi ba ne. a bayanan da yi a fili wasu 'yan najeriya ke nuna sha'awar su ga mulkin soji kuma suke bayyana kan karara a kafofin sada zumunta to ko me ke jawo hakan ga masanin kimiyyar siyasa farfesa abubakar kari wato takaice abin da ya kawo haka shine tsananin gazawa da shugabannin mulkin demokuraɗiyya suka yi domin magance manya da ƙananan matsalolin da suka addabi kasan nan shi yasa 'yan najeriya da dama suke ganin cewa gara ma jiya da yau ah, waɗansu suna ganin cewa dimokuraɗiyya ba ta zina na musu komai ba idan banda kawo rikice-rikice da rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali da talauci da miyata da sauransu shi yasa har ma suke ganin cewa ai a baya abubuwa ba haka suke ba wato kenan a takaice a baya mulkin soja abubuwa ba su kazance ba su tabarbare irin na yanzu ba yan najeriya sannan a hankali da dama daga cikinsu suna yi wa mulkin demokradiyya mulkin farar hula yankan kauna saboda ba su gamsu da irin yadda ake mulkin ba amma kakakin sojojin najeriya general tukur gusau ya ce za su ci gaba da biyayya ga tsarin demokradiyya da kuma kare tsarin mulki kuma rundunar sojin najeriya za ta ci gaba da kare martabar tsarin mulki na demokaradiyya wanda a halin yanzu ake yi a najeriya za mu tabbatar da mun kare wannan tsarin mulki general tukur gusau bari mu duba batun 'yan sandan jihohi shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya amince cewar za a duba batun kirkiro 'yan sandan jihohi kamar yadda ministan watsa labarai na kasar muhammad idris malagi kewa 'yan jaridu karin bayani Shugaban kasa ya amince cewa a duba maganar yiwuwar kafa 'yan sanda a jihohi. Wato maimakon 'yan sanda a gwamnatin tarayya da ake kaiwa jihohi kowace jiha za a iya wannan. Amma kuma wani abu ne sai an tsaya an duba an tantance kwamiti ta zauna ba abu bane kawai za a fada a ciki kai tsaye. Na nemi jin ta bakin tsohon mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya AIG Aliyu Garba kuma zai ce akan haka? Amma yanzu to Amerika da sauransu eh, eh, su kasashe da wanda yake sun riga sun azaka sun san wasu abu. Amma kalca na da tradition position namu da wasu abubuwanmu in muka lura da irin behaviors namu na sha'anin siyasa to abin da muke tsoro a shi aka bar power aka ce na state police aka bar power maybe za a samu difference na political abin ganga tsakani to kaga ana iya jawo wani problem da wani abu to in dai ba abin nan in national ne to kaga is effectively at the national level at the police at the state level zai iya yana da nashi eh, advantage sosai kuma yana da nashi disadvantage amma disadvantage din na a wannan irin wa'annan lokaci da ake ciki yana da yawa yawa shi yasa ga cewa ra'ayi a kara faɗaɗa watan yan sanda suka yi in eh, suka yi kamar yanzu yadda muke da shi a Egypt mutum ina kuma kaga wanda da United Nations an ta ai mutum ɗari hudu at least to a ma. to Najeriya ya kai miliyan ɗaya to a ma. To amma ranke da kusan wannan aka ƙara sai kuma zai taimaka sosai a this level domin a cire wani zuciya na irin cewa ana tsoron idan aka yi state police zai iya jawo wasu abubuwa saboda because of political differences. Kamar ta kamar me ake jin tsoro ne. Tsoro bai yawa haka zai iya kawo kaga a ce an shi an bayar kuma directives ne na power wani mutum na zaune ko a gidan shi ko wani abu zai iya faruwa da abin a tabbo shi a je a kamo shi in an zo ma kafin ma a ce ina yake ina a shi ba a sani ba kaga duk wa'annan abubuwan da ake tsoro a kan shi kenan especially na irin demokradiyya cause of political differences abin da mutane suke tsoro kenan kuma yanda za a yi a ce wani ya je daga wani jiha zuwa wani jiha ana iya samun wa'annan problems ko wani ya gudu ya je can to wataƙila inda ya je can mabuya guda ne wanda suke kuma suna supporting nashi to sai ga ya zama to za a samu problem da yawa eh, sannan kuma muna magana batun kuɗi na salari wasu ma hakujiyoyi ai ba su iya biyan sauran abubuwan su ba to yanzu wa'annan an zo an kawo an karo ma jiha wani abu ne mai karfi kaga a ce ammunitions a ce arms a ce motoci a ce wajen tsatsayawa a ce su ma muhallin su wa'annan ba abu kaɗan ba ne to yanzu ranka da menene abin da ya kamata a yi to wa a faɗaɗa 'yan sanda ba su abin da duk ya kamata a ba su wani kayaɗin na gidaje da wasu abubuwa abubuwa a tabbatar an same shi kaga duk irin wa'annan in aka yi su za su taimaka sosai kuma za a faɗaɗa kuma za a ji daɗin wannan ƙasar insha Allah yanzu kuma sai batun rikicin da ya barke tsakanin yan bindiga daɗi inda suke can cikin daji suna karkashe junansu na tuntuɓi munir sani furagirke da ke jihar zamfara da kuma ke sa ido kan sha'anin tsaro a arewa maso yammacin najeriya ko mai amasamin wannan rigima? Eh gaskiya babban abun da ya fara hada wannan rigima na barayin daji wanda ya faru a wannan sati da muke ciki tun daga ranar lahadi har zuwa litinin har kawo yanzu da muke wannan magana da kai da har zuwa yanzu barayin dajin nan suna bi suna kashe yan uwansu da kansu. Abin da ya faru shine tun a shekara ta 2018 akwai Alhaji Miyayi wanda shi ma kasurgumin dan bindiga ne wanda dabashi take ƙauyen madaci a karamar Kuma sabuwa da ke jihar katsina ya ba ma alhaji umar dan najeriya wanda dabashi take gabacin ma da a ƙauyen rafi ƙaramar hukumar gusau shanu guda arba'in a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas to daga baya kuma shi alhaji miyayen ya rasu ani shi alhaji baldi shi ya hau halifancin shi na ta'addanci Shi ne ya zama wannan kacallan da ke kula da yankin sabuwa dan dime da kuma eh, wani yanki na karamar hukumar giwa da ke jihar kaduna to wannan alhaji buldi din satin da eh, shekarar da ta wuce ya zo da niyya an sa waɗannan shanun tun da sun zama na magada shanu arba'in sai ɗan najeriya ya ba shi sa goma bana da ya dawo ya ansa wannan shanu ɗan najeriya ce bai san da wannan magana ba babu shanu shi kuma ya ce tun da babu shanu yaran shi da ya zo da su akan mashin ashirin su bi daban nan su ci gaba da ansan makamai eke a hannun yaran umar ɗan najeriya wannan umarni da suka yi haka ya faru ka ci gaba da tara makamai kuma wasu mashin kashin ashirin suka kuma fitowa daga can da ba shi alhaji baldu da ke sabuwa suka zo nan don su taimaka masa to abu ya fi karfin dan najeriya shi ya sa har ne madauki daga gurin alhaji ado aleru da kuma kanin shi isuhu yalu inda suka je suka kwanta a tsakanin tafkin kazai da hayin alhaji da yan wari nan wajajen suka kwanta suka yi musu ambushi suka kashe mashin ashirin na farko na biyu ya zo a kashe mashin goma goma suka gudu daga nan wannan rigima ta fantsama ko ina to shi kasancewa alhaji Baldu suna da alaka da shi wancan kasar kasurgumin dan bindiga dogo gide da jin an kashe shi dogo gide ya taso da tawaga irin su jan burus da sauran masu fada a ji a harkar ta'addanci waɗanda suke karkashin shi suka zo dajin mun hayi a daba ado aleru suka kame ta suka kona hatsin shi da abubuwa na amfani yau da kullum suka ci gaba da farautar shi to kasancewa banda daban mun hayi ado aleru da kwai gidansu wanda yake dutsen asaula a yammacin cin garin yan kuzo da ke karamar hukumar tsafi ya gudu nan gurin suka ci gaba da neman shi har sai da halilu kacalla ya zo ya shiga tsakani ya sa baki aka tura wakili wanda zai je an so makaman alhaji baldu waɗanda bayan an mai an bushe da mashinan shi aka kwace aka turo wakili daga cikinsu wanda aka yarda da shi ya zo ya ansa ya kai musu har yanzu wannan fitinar bata kare ba saboda ko da sun ce sun haƙura ba mutane bane masu yafiya ba mutane bane masu yaliya. daga nan zuwa shekara ɗari. kokari Allah ya musu tsawon rai ko 'ya'yansu ne sai sun ban mana wasiya akan su yaƙi waɗancan mutanen. Daga bisani majalisar dattawan Najeriya ta ce tana aiki kafada da kafada da bangaren zartarwa don shawo kan matsalolin tsaro da suka dabaibe Najeriya a halin yanzu. Shugaban kwamitin tsaro da hukumomin bayanan sirri na majalisar dattawan Najeriya Sanata Shehu Buba ya yi wa wakilinmu da ke Bauchi ƙarin bayani. kuma rashin tsaro nan kusan kowa kowa ya san cewa ba yau ta fara ba ko gwamnatin nan da ta shigo kusan kaman gadan da ta yi ta ma wancan gonin tushe da gatan da ta yi a gonin tushe so haka abun ake tafiya amma ina tabbatar muku a yanzu hukumance muna yin duk abin da za mu iya yi mu ga cewa an dawo da tsaro a yankin arewacin Najeriya domin shi mai girma shugaban kasa kuma ni a matsayina na chairman Senate Committee Security and Intelligence muna tattaunawa kuma muna gani muna mu'amala da manyan jami'an tsaronmu su duka muna aiki tare mu ga cewa yadda za mu kawo ƙarshe wannan kuma alhamdulillahi ana nasara ai yanzu za ku ga cewa kusan ai an yi nasara babun ba zai kare rana ɗaya ba amma dai za a ga cewa yanzu ai irin yadda za a tashi gari guda a ce a ce an takin an kashe mutum ɗari ɗari da duk abin kusan yanzu abin ya rage amma dai tun abin yana nan da yawa so amma ina tabbatar muku cewa insha Allah ta'ala muna yin duk abin da za mu iya yi muga cewa mun kawo ƙarshen rashin tsaro da kuma ta'addanci da 'yan ta'adda da suke addaban mutanenmu suke hana mutane zaman lafiya. Sanata Shehu Buba. Masu sauraro da kuma wanda ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. a madadin wakilinmu da ke bauchi abdulwahab muhammad da kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. To madalla masu tsaro baki ɗaya kuma a nan ne muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Amma kafin nan muna mika sakon tayin murna ga iyalai 'yan uwa da Dr. Ladan Salihu. Tsohon darakta janar na hukumar rediyon tarayya Najeriya FRCN bisa sarautar bardan yamman Bauchi na farko da mai martaba sarkin Bauchi zai naɗa shi a gobe Asabar idan Allah ya kai mu biyu ga watan Maris. a fada mai martaba sarkin na bauchi allah ya ja kwana ya rika tai wato ya taya riko yanzu a madadin zara a fage da ta ni gabatar da shirin da fiona nan dudu da ta bada umarni da injiniyan mana yanzu mr bill hawa sharifi muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safin ku.